assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau juma'a sha tara ga watan muharram hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da ishirin da biyu ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin allu'ulu'u wal marjan fi mattafaka alaihi shekhan al-bukhari wa muslim na muhammad fu'ad abdulbaki allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi muna ƙarƙashin littafi na arba'in da biyu kitabun ru'uya in ba manta ba mun karanta hadith bin Abbas radiyallahu anhuma qala Abdullahi dan Abbas Allah madaukin sarki ya ƙara masa yarda ya ce Kadima musailamatul kazzab ala ahadin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nil madina musailamatul kazzab shine ya ɗauko ayari ya taho da magoya bayan shi tinkis tinkis suka taho har wajen annabi faja'ala ya ƙolo sai rika cewa in ji alali muhammadun min ba'adihi tabi'ituhu ya ce muddin dai muhammadu ya naɗa ni ne zan gaje shi zan zama khalifa in riƙe jagorancin al'umma a bayan shi to zan bi shi zan komai ɗa'a in ko bai bani ba to zai ga tawaye sai na farraga kan al'umman shi sai ni kaza sai ni kaza sai ni kaza faƙadimaha fi basharin kathirin min ƙaumihi musailama ya taho cikin gayyan jama'a masu tarin yawa cikin magoya bayan shi فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سي النبي يفسكن wa ومعه thabit bin qaisin shammasin annabi yana tare da thabit dan qais dan shammas wa fi yad rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qat'atu jarida a hannun annabi akwai ɗan yankin zarban dabinu hatta wa ƙafa ala musailamata annabi sai da ya zo ya tsaya a kan musailama fi ashabihi musailama na tsakiyar magoya bayan shi fululu ƙala sai annabi ya ce lausa hazi hazihil qita'a da za ka roƙi in baka kaman wannan ɗan zarban dabinin da ke hannuna ma a tsaituka ha annabi ya ce ba zan baka ba walam ata'alam ata'adda amrallahi fika kuma ni ba zan ƙetare abin da Allah ya nufi da kai ba, wala in adbarta la na kalla kuma in kar ka juya baya kai tawaye game da wannan al'amarin addini sai Allah ya wulaƙanta ka. Wa inni la'araka alladhi uritu fihi ma ra'aitu yace ni ba zan wuce abin da na gani a kanka zai faru wanda zai wakana a kanka ba wa haza sabitun ga sabitu nan yujibuka anni shi zai sauran bayani a madadina thumman sarafa anhu sai annabi tafiyan shi watsi da shi qala ibn abbasin abbas sai ya ce fasa'altu an ƙaule rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce sai ne tambaya dangane da maganan annabi da ya ce innaka aralladhi uritu fihi ma ra'aitu ya ce za ka ga abin da ne mafarki an nuna man zai faru da kai fa akhbarani abu huraira anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala sai abu huraira ya gaya man cewa annabi ya ce baina ana na'imun ya ce na ganni ina bacci ne ra'aitu fi yadayya siwarai ne ya ce sai na gani a hannuna wasu warawarai guda biyu min zahabin na zinari gunun ban sha'awa fa'ahammani sha'anuhuma al'amarin waɗannan warawarai guda biyu suka ɗauki hankalina suka burge ni suka ƙayatar da ni fa uhiya ilayya fil manami yace cikin baccin su ya kai man wahayi an fuhuma cewa in hure su fa ya yace sai na hure su fa tsara sai suka tashi suka bani waje fa awwaltuhuma kadhabaini yace sai na fassara mafarkina da cewa cikakkun maƙaryatan nan ne guda biyu ya ba'adi waɗanda za su bayyana a bayana ahaduhumal ansi ɗaya daga cikinsu shine aswadul ansi wal akharu musailama ɗayan kuma shine musailamatul kazzab wannan hadisi akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari da shi a lamba na a littafi na 64 kitabul maghazi babi na 70 babu wafd bani hanifa babin da ke bayani akan gayyan da ƙabilan su musailama suka zo suka musulunta suka yi mubaya'a suka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cappa to bayan da muka karanta wannan hadisi a karatun da ya gabata ne sai muka zo muka yi bayani dangane da ɗan takaitaccen tarihi na aswadul ansi yanda al'amarin shi ya faro da inda kai ya komo domin a zamanin annabi aswadul ansi ya da awon annabta kwana ɗaya da yini ɗaya ya rage annabi ya rasu sahabbai suka tashe shi aiki shi ko musailamatul kazzab mun jinkirta tarihin shi saboda al'amarin shi na da yawa kun gano wannan da kyau ko akwai wata taƙadara a zamanin saidina abubakar ta yi da'awa mai suna saja wanda tarihinta yana tafiya ka kafaɗa da ka kafaɗa da na musailama mun ɗan tsakura ɗan wani abu kalilan dangane da ita to amma al'amarin musailama al'amari ne mai faɗi wanda ya burin ƙasa wanda shi wannan harkan nashi za mu bi ɗaya bayan ɗaya a hankali a natse mu karanta mu tantance dangani ga wani isa wani tsoron Allah jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace zikiru musailama wa ahalul yamama wannan 'yar makala za mu magana dangane da ambaton musailama da ko mutanen garinsu mutanen yamama mutanen yamama in ba kuma manta ba mun sha karanta tarihin sarkinsu ma bin othal. Shi ne wanda sahabbai suka kamo shi a matsayin bursunan yaƙi suka ɗaure shi a jikin dirkan masallaci kwana da kwanaki annabi na godo da shi ya musulunta ya cije ce ina ran nan annabi ya ce a sakai ya je ya wanka a bayan wasu dabinai da ke daura da masallacin annabi ya shigo yi kalman shahada ya musulunta bayan nan ya nemi izinin annabi zai je umara annabi ya ba shi izini ya tafi a can wajen umaran ya haɗu da kafiran makka suka ce mun ji labari ka canza addini ka muhammadu ya ce ƙwarai da gaske kuma yanzu ma na sa muku dokan ta ɓaci alkama ƙwaya ɗaya ba za ta ƙara isowa garinku ba daga wajenmu har sai muhammadu ya ba da izini sun ɗauka ba'a ne haka ya gama umara ya koma gida ya saki wannan dokan ta fara aiki nan take yunwa ya yunwa bala'i ya bala'i a maka da yankunan da ke kewaye da ita dole suka naɗo ayari a bisa jagorancin abu sufiyan bin harbin aka zo aka roƙi manzan allah ya roƙi thumamatu bin uthal jagoran yamama gayyan kabilan hanifi banu hanifa suka zo annabi ya ce a bar su a raka kai masu alkama da sauransu to shi wannan dattijan sarki shine wanda ya kwaso gayyan baki ɗaya suka zo suka musulunta a cikinsa akwai musailama kuna fahimtar wannan da kyau ko wannan ɗan tsakwarawa ne kaɗan kafin mu ji sauran bayanai baki ɗaya malai ce wa huwa musailama bunu thumama cikakken sunan shi musailama mahaifin shi sumama bun kabir bun habib bun al-haris bun abdul haris bun Hippan, bun zuhulin bun duwal bun hanifa yukanna aba umama ana mai alkunya da abu umama ƙila wasu malaman tarihi suka ce aba harun ana mai alkunya da baban harun wa kana yusamma bin rahman ya kasance ana kiran shi da rahman rahmanul yamama kun gano wannan da kyau ko za mu ji tarihin me yasa kafaran maka suke cewa rahmanul yamama lokacin da aka ce su sujada wa idza qila lahum usjudu rahman qalu wa man rahman suka ce su ba san wani rahman ba in ba rahmanul yamama ba to wane ne rahmanul yamama shine musailamatul kazzab li'annahu yad'u ila ibadatar rahman saboda tun a jahiliya malaman tarihi suka ce musailama yana kira zuwa ga abota ma wani gunki mai suna rahman cewa wannan gunki yana mai wahayi ko wannan aljani ko tsumburbura tana zuwa mai da saƙo a matsayin shi jakada ne na Allah to kuma sunan wannan mai zuwa mai da saƙo rahman saboda haka abota ma rahman to sai shahara ana ce mashi rahman sai fice da rahmanul yamama fi ma rawa an zuhuri kila cikin abin da aka ruwaito cewa wai al'imamu zuhuri ya ce shi musailama an haife shi qabla maulidi abdullahi walidin nabi tun kafin a haifi abdullah mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi الله عليه wa sallama wannan magana karanta ta cikin rodul olof mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da arba'in malin ya ce wala yi ƙalo ƙaulu man ƙala a haƙiƙanin gaskiya a cikin littafin al-mufassal fi tarihil arab qabla al-islam malamin yake cewa wala yi hankali ba zai karɓe ƙauluman ƙala cewa maganan mai magana inna musailamata kana yi urafu bin rahman wai ya yi fice ana kiran shi da ar-rahman ba ƙabla wiladati abdullah kafin haihuwan mahaifin annabi walidar rasul mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa amma annahu kana asanna minar rasul amma cewa ya girma annabi fala gharaba fi zalika wannan ba abun mamaki ba ne mun gane wannan da kyau ku? kasantuwan a kalli musailama a ce ya tsofi annabi da shekaru wannan lagara ba ta fihi amma a ce kafin haihuwan mahaifin annabi ma a'a walakin ni la'ara annahu kana akbaru minar rasul bi Sharatis, sinin mala ya ce ni fa ina ganin bai ma girma annabi da wasu gomayyan shekaru masu yawa ba ومن Jaiz An يكون قد a ila ibadatar Rahman. abu ne mai yiwuwa tun a jahiliya ya gayyaci jama'a da yawa wajen bautan abin bautan shi da ya kala suna rahman domin kafin shi da yawa sun ta irin wannan da'awoyi nan da can wahiya ibadatun kana sha'i'a ma'arufa izak ai wannan <clears throat> bauta ma abubuwa ko bauta ma rahman abu ne wanda ya yaɗo a wancan lokaci a ko'ina fil yamama wa fi ghairi yamama a garin yamama da wasu garuruwa ma da ke kewaye da yamama akwai abun bautan da ya shahara da wannan suna rahman fa'urifa baina ƙaumihi bi rahmanir yamama to sai musailama ya yaɗu ya fice cikin mutanen shi ana kiran shi da rahmanu yamama Wazalika قبل نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وآله wannan al'amari duk ya faru ne kafin saukan wahayi ga annabi Fasa miya ahalu makka ta bi da'awatihi mutanen makka sun ji labarin wannan da'awa da shi musailama yake yi wawar da fi riwayati anna aba jahalin sami'a rasulallahi sallallahu alaihi wa wa sallama yada ofil hijiri ruwaya ta zo cewa abu jihal wata rana ya saurari manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana yin addu'a a cikin hijiru Ismail, wa ya ƙolo annabi yana cewa, Ya Allah, ya Rahman, faƙala sai Abu jihal ya ce, Kana Muhammadun yanhana an ibadatil aliha, ku ji Muhammadu yana hana mu bauta mu gumaka wa huwa yad'u ila haini amma shi kuma yana bauta mu alloli biyu allan da yace mu bi da kuma gunki Fa fannazalar hazil aya wannan yasa Allah maɗaukin sarki ya saukar da wannan aya ƙuli allaha awidu widu'ur rahman ayyamma ta da'o falahul asma'ul husna ku kira Allah ku ce Allah ko ku kira rahman ku ce ar-rahman ayyamma tad'u duk wanda kuka kira Allah da shi falahul asma'ul husna lalle Allah madaukin sarki yana da sunaye kyawawa wa fi hazal khabar in saha wannan hadisi da aka kawo cewa ga abinda da Abu Jahal ya faɗi da kuma saukan wannan aya cikin sotul Isra'i in ya tabbata dilalatun ala anna ahala makkata kanu qad sami'u bi ibadatir rahman kenan mutanen garin makka suna da kyakkyawar masaniya cewa akwai wata da'awa da ake yi na abota man rahman wa annahum sami'u anna qauman min jahiliyin suna da kyakkyawar labarin cewa wasu tawaga daga cikin mutanen da suka rayu a zamanin jahiliya da au ila ibadatihi suna da'awan cewa a bauta ma wannan rahman rahmanul yamama wa anna aba jahal kana sami a qawlahum kuma mai yiwa ne shi ma abu jahal yana da labari dangane da wannan magana da wannan bauta da ake yi na rahman ولذا أخذ على sallallahu alaihi الله عليه وآله وسلم قوله to da wannan ne sai ya yi suka game da maganan annabi da yake cewa ya Allah ya Rahman wala yuqalu Allah ya kuna li ahli makka ilmun bi ibadatin Rahman kuma abu ne wanda hankali ba zai musa cewa lalle su mutanen garin makka suna da masaniya game da bautar Rahman ba hankali zai iya yarda da wannan allati tahaddathat anha fi mawdi'in akhar wanda ake bautan shi wannan Rahman a can wata nahiya mai nisa da su domin su suna bauta malata da uzza da habalo da manata da sauran gumaka ne to kuma a wasu nahiyoyi su ma suna da abun bautan saɓanin wannan waƙada kana lahum ittisalun bil yaman mutanen garin makka suna da alaƙa na sadar da harkan kasuwanci da auratayya da ziyarce-ziyarce tsakaninsu da mutanen yama yaman wa bil yamama sannan kuma suna da irin wannan alaka da mutanen yamama wa bi an anha'i jaziratul arab kai mutanen garin makka ma suna da kyakkyawan alaka na kaiwa da komowan hudun kasuwanci ziyarce-ziyarce auratayya da sauran al'amura da sauran mutanen da ke rayuwa a yankin jaziratul arabiya baki ɗaya. Wa'ara anna musailamata kana qadda'a ila ibadatir rahman kuma ina ga shi kanshi musailama yana daga cikin waɗanda suke fice wajen kiran mutane zuwa ga su bauta ma wannan rahmama muta'athiran bi da'awatil muta'abbidina lahu mimman kana qablahu ya tasirantu da da'awan waɗanda suka zo suke kira zuwa ga wannan bautar rahman tun kafin zuwan shi musailama alama zaharu ga abin da zai bayyana wa fi ibadati ilahun ismuhur rahman da kuma bautan abin bauta na gaskiya mai suna ar-rahman nisan zamani sai abin ya birkiɗe sai abin ya canza sai a koma bauta burbura mai suna rahman a bisa jagorancin musailamatul kazzab fa'urifa musailama bin rahman to wannan sai ya sa musailama ya yi fice cikin mutane ake kiran shi da ar-rahman wa bi rahmanul yamama kuma ake kiran shi kai tsaye da rahmanul yamama wa ibadatul rahman diyanatun muta'athira fikra bi fikratin tauhid mala yace bautan ar-rahman addini ne mai tasiri wanda in ka ji sai ka ji yana kama al'amarin tauhidi kai tsaye wa bi wujudi ila wahidin huwa rahman rabbul alamin sai ka ji a'a to ai wannan ibada ce wacce dama na bautan ar-rahman wanda shine ubangijin talakai baki ɗaya duk wanda ya ji wannan zai ji an cafko tunanin shi hankalin shi kai tsaye to sai ya zama mai yiwa tun da da can can kafin lalata addinin mutanen makka akwai waɗanda dama suke da'awan cewa abota ma Allah shi kaɗai ubangijin kowa da kowa abota mai a nemi taimakon shi da sauransu to ana nan zamani ya tsawo sai al'amari sai birkiɗe to shine sai suka canza bautan zuwa ga bautan wani abu daban wanda ba Allah ba to daga cikin waɗanda suka kirke wannan da'awa sosai to an samu musailama daga cikinsu to musailama ya yi fice kamar yadda zamu zo za mu je domin shi cikakken boka ne matsafi cikakken ɗan rufa ne makaryaci mayaudari ne maha'inci da Allah madaukin sarki ya mai hikiman zance wannan yasa ya yaudari mutane da yawan gaske wanda bayan bayyanan annabi ya zo ya musulunta kaman gaske har sai da ya zama annabi yana tuttura shi yana ɗaukan ɗawainiyan karantar da wasu al'umma alkur'ani da sauran fannoni na addinin musulunci kai ƙarshe wata ziyara da aka kawo mu annabi za mu zo za mu je daga lokacin kawai sai yake ganin ai shi ma sa'an annabi ne saboda haka kawai sai fitan kafa shikenan sai da'awan cewa shi ma annabi ne irin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa kana musailamatu fi jumlati rijal wafd hanifa malam yace ai shi musailama yana daga cikin gayyan ayarin da suka zo daga ƙabilan hanifa alladhi qasada ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda suka kawo mu annabi ziyaran cappa wa fihim rihal bunu anfuwa a cikinsu akwai wani mai suna rihal ɗan anfuwata rahal daban rajal daban duk mutanen musailama ne malam zai zo zai mana magana cikakkun maganganu a kansu na kana ƙolin riwati sai dai masu ruwaya suna cewa lam yadhhab ma'al wafdi hal bai tafi tare da wannan ayare wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba bal baqiya ma'a rihal wabdun yabsiruha lahum sai dai shir-hal ya zauna yana gadin kaya da tsaron dukiya na waɗannan ayari ne falamma ƙarrarul auda yayin da suke nufin dawowa ba da an aslamu bayan sun musulunta kakaf wa aqahum jawa'izahum annabi ya ɗibi guziri wanda zai kai sa har gida ya ɗiba ya ba su ƙalu sai suka ce ya rasulallah inna khallafna sahiban lana fi rihalina ai mun bar wani mutumin mu yana tsaron kayanmu yabsuru halana yana mana gadi yana kiyaye mana su wa fi rikabina ya hafazuha alaina kuma yana tsaron dukiyanmu da duk abin da muka mallaka na kadarori to kuma yana can mu kowa zai koma da ɗan abin masarufi shi kuma ya koma gida hannu rabbana fa amara lahu rasulullahi sallallahu sai annabi ya ba da izini a bashi bi mithli ma amara bihi li ashabihi kwatankwacin abin da ya ba dukkanin waɗannan ayare cewa shima ma a miƙa masu wa ƙala ya ce laisa bi sharrikum makanan li hibzihi rikabikum wa rihalikum ai ba mutumin banza ba ne ba mutum ne wanda yake kan wata ɗabi'a mashirranciya ba domin har ya zan amintacce wajenku da za ku bar shi ya tsare maku dukiya da kayanku a wannan aina gari ne faƙila wasu malamai suka ce a'a rihal shi ya taho wanda aka ba tsaron wannan kaya shi ne musailama kun fahimci wannan da kyau ko faƙila zalika li musailama to sai aka je aka gaya ma musailama ga irin yaban arziki da annabi ya maka ai ya ce kai ɗin nan kaza ne kaza ne kaza ne kaza ne faƙala sai ce a rafa annal amra ilayya min ba'adihi to to to haka ne urefa to daga nan sai gano cewa ai annabi yana nufin bayan ba shi to ni ne falamma adu ila diyarihim suna komawa garinsu idda'a musailamatin nubuwa kawai sai musailama yi da'awan annabta cin da ana ganin ai shi amintacce ne shi yardajje ne ai ma ya kai cin da har ga annabi ga abin da ya faɗi game da shi idda annubuwa wa shahida rahal bun anfuwa sai rahal dan amfuwa ya kaba shaida cewa yana nan manzon Allah ya faɗa ina fatan mun gano wannan da kyau shine babban wazirin shi ina nan ina ji annabi ya faɗa mala ya ce arrahal buna anfuwa anna rasulallah asharakahu fil amri ya ce ba wani ina nan annabi ya sa musailama ya zama shine sakon in kamar ɗin shi ai tsari ne ai manzon Allah ya amince da musailama saboda haka babu wani sai musailama fata bi'ahun nas ai kanka ce kwabo duk mutanen yamama kawai sai suka bi musailama ina fatan mun gano wannan da kyau so dama yau suka musulunta ko ba su karatun addini ba jahilai ne ga su ga irinsu kawai shi kenan sai ƙabilanci ya ja su shi kenan sai suka bi shi wa kana rahal kada ta'allama suwaran min alquran shi wannan rahal ɗin ya yi karatun wasu surori na alkur'ani fanusiba ila musailama nan da nan kawai sai danganta zuwa ga musailama ba'ada da ma ta'allama min alkur'an wasu ɓangare na abin da ya koya na alkur'ani fakana min akawa asbabul fitna ala bani hanifa shi wannan rahal ɗin yana daga cikin fitina mafi girma da ya tunzuro bala'i ta durmushe kabilan bani hanifa qatalahu zaid ibn al-khattab zaid dan khattab ya kashe rahal yawmal yamama a ranar da aka yakin yamama shi wannan zaid dan khattab ɗan uwan sayyidina umar ɗan khattab ne to bayan da zaidi ya kashe shi shi kuma musailama ya kashe zaidin saboda musailama jarumi ne bayan jarumi ne ko matsafi ne za mu zo za ku ji musailama shi bokan farko wanda ya fara sa kwai a cikin kwalba mun gano wannan da kyau ku musailama shine maha'inci ɗan rufa'i da ɗan damfara na farko wanda ya fara da'awan cewa tsuntsuna tashi ko ba fiffike an taɓa wani taro wata rana aka kama wata tantabara da aka tsige mata fuka-fukai aka datse shi sai musailama aka ce in shi annabi ne ya maida mata fiffikenta to san da ya ji ana wannan tsegumi cikin gari sai nan da nan ya je nemo fuka-fukai adadin fuka-fukan tantabara sai ya ɓoye da aka zo aka tara jama'an ya mama baki ɗaya sai ce to ai shi annabi in zai abu sai ya gana da Allah sauraka yana da bukatan kowa ya shige ɗaka shi ma zai shiga ɗaka ya gana da Allah yana shiga sai ya samu kowane inda fiffike ɗaya ke juna mata fiffike gaba ɗaya yana fitowa sakitan tabara ta tashi sai suka ce shahidna annaka rasulullah za mu zo za mu karanta wannan abubuwan da yana da yawa sau da ya daɗe yana yi ina fatan mun gano wannan da kyau tun annabi na raye har bayan rasuwan annabi ai in kun fahimci tarihin da muka yi na aswadul ansi shekarun shi na wata hudu kadai yayi amma shi musailama ko to bayan sayyidina abubakar sai da ya fi shekara ɗaya da wani abu ana gwagwarmaya da shi Allah maɗaukin sarki ya kiyaye to bayan wannan bayanai gaba ɗaya da muka ɗan reriyo muka taho da shi sai bayanan da muka ɗauko cikin littafin al-mufassal fi tarihil arab qabla islam a mujalladi na sha shida shafi na ɗari uku da tamanin da bakwai shi wannan musailama al-man'utu bainal muslimin bil kazzab shine wanda ya fi shahara a duniyar musulmi da cewa musailamatul kazzab wa qad saghura fil islam musailama an ƙasƙanta al'amarin shi a musulunci izdira'an bishanihi ana mai wannan lakabi domin al'umma su nisanci al'amarin shi domin tozarci gare shi فقد روى أنه sana'a قرآنا مضاحة للقرآن an ruwaito cewa sai da ya zauna ya ƙera nashi alƙur'ani yana mai kishiyantan alƙur'anin Allah ghaira annahum lam yatahaddathu bi shay'in an qur'anihi sai dai malaman tarihi ba su ba da labarin mafi yawancin bayanai akan wannan alkur'ani na musailamatal kazzab ba wa idza sahha ma dhakarahu ahlul akhbar in ya inganta tabbas abin da malaman tarihi suka ambata min annahu da alwahaya bi makka cewa wai musailama ya yi da'awan cewa ana mai wahayi tun a garin makka au bil yamama ko a garinsu na yamama qabla islam tun kafin musulunci wa annahu nazala ala nafsihi ayatun za'ama annaha tanzilin minar rahman kuma yana bayyana wasu ayoyi wasu mu'ujizozi wasu bayanai da yake cewa wai an saukar mai daga ar-rahman ne fakana kada bashara bi ta'alifi qur'anihi qabla al-wahyi to wannan yana nuni akan cewa yayi dingumi al'amarin rubuta nashi alƙur'anin kenan tun kafin wahayi wa zakara anna fi haqqihi nazalatil aya malaman tafsiri sun ambaci cewa ai dangane da musailamatul kazzab ne Allah maɗaukin sarki ya saukar da wannan aya da Allah yake cewa wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'un wa man qala sa unzilu mithla ma Allah madaukin sarki yake cewa wa man azlamu babu cikakken azzalimi irin wanda mimman iftara alallahi kadiban wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta ma Allah aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'un ko yace an mai wahayi alhali ba wahayin da aka yi mai wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah ko yace lalle zai saukar ko za a saukar mai irin abin da aka saukar wa manzon Allah shi ma ya cancanta shi ma ya ƙware, to babu azzalimi irin wannan faqad zakara ulama'u tafsir anna ibarata au qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'un malaman tafsiri suka ce kun ga wannan jimlar nazala fi musailama ta sauka ga musailama ne a bani adi bun hanifa fima kana yusajji'u wa yatakahhana bihi cikin irin saja'u irin salon zance da yake zuwa da shi da kuma bokanci da yake bayyana ma al'umma da sunan mu'ujiza wa man qala sa unzilu mithla ma anzalallah da ya ce kuma zan saukar da irin abin da aka saukar wa abin da Allah ya saukar suka ce nazalat fi abdullahi bin sa'ad bin abi sarhin malamai suka ce wannan ba tabbata ba wasu suka ce e farkon al'amari yayi da'awan annabta amma ba a je ko ina ba ya tuba akhi bani amir bin lu'ai kana yaktubu lin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aka ce farkon al'amari ya kasance yana ma annabi rubutun wahayi wa kana fi ma yamli sai ya zama annabi na mai imla'i yana mai shiftan ya rubuta azizun hakimun fayaktubu shi kuma sai ya rubuta gafurun rahimun fayogayyiruhu sai canza abin da annabi ya gaya mai thumma yaqra'u alaihi kaza wa kaza lama hawwala sai in ya tashi karanta ma annaba abin da ya rubuta sai ya rubuta abin da ya canza ɗin maimakon azizun me rahi gafurun azizun hakimun sai ya rubuta ma annabi gafurun rahimun kuma in ya tashi karantawa sai ya karanta ma annabi gafurun rahimun fayakulun na'am sawa sai annabi ce ba matsala ba shi ɗaya ne faraja anil islam daga nan sai ya bayyana cewa ai musulunci ma wai shirme ne sai ya rudde bar musulunci wala hika bi quraishin sai ya koma maka cikin quraishawa ka sa akwai irin wannan ƙarerayen ko a shirya magana a ce ai ga ƙarerayi ga sharri ga shirme na wani da kaza da kaza wannan sai ya sa mutum sai ya koma yana tare da wasu mutane fasikai fajirai kuna fahimtar wannan da kyau ko wai cin da ya gane ma abin na annabi duk shirme ne duk hayaniya ne duk ɗirkaniya ne ma boge ne kawai gaba ɗaya sai ya rudda sai ya koma cikin ƙwarai shawa a makka wa ƙala lahum ya isa wajen sai ya ce laƙada kana yanzu alaihi azizun hakim ana mai wahayin azizun hakim fa uhawwiluhu ni kuma sai in birkiɗa abin sun ma'aƙolo lima aktubu kuma in karanta abin da na canza ɗin na rubuta faya ƙolo kuma sai ce na'am sawa'un duk ɗaya ne wannan ya sa kawai su bari to sai aka yi amfani da shi a wannan lokacin ƙarya ne fa je faɗa sai ana nuna shi ana cewa ba ku gani ai sakataren manzon Allah ne ma kun gane wannan da kyau ku shi ke rubuta ma annabi wahayi tun da ya bar shi ya gane annabi ba mutumin kirki ba ne ai kuma ku bari kuma ku bari ai ku kalli wane ma ai na hanta to duk mutumin da ke rubuta mai wahayi ai ai ai ai ga irin shi ga irin shi ga irin shi to dan kana rubuta mu annabi wahayi ya kai kusancin kan'ana ya kai kusancin annabi ibrahim da mahaifin shi azara ya kai kusancin annabi nuhu da kan'ana <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau to sai me kuna fahimtar wannan da kyau ko sai me yasa kowa ya tsaya ya natsu in Allah ya rufa maka asiri kana addini ko addu'a za ka yi Allah ya tabbatar da digadiganka domin kai ne target na farko na shedan domin ya samu damar batar da kai wa kana min hadisi musailama yana daga cikin labarin da aka bayar dangane da musailama anna quraishan qalat lir rasul lokacin da annabi ya fara da'awan musulunci sai quraishawa suka ce mashi بلغنا annahu inna ma هذا haza rajulun bil wannan qur'anin da kake karantawa labari ya zo mana cewa wani mutum ne daga kabilan yamama yake karantar da kai yuqalu lahu rahman wa inna wallahi ma nu'minu bir rahmani abadan suka ce ka mu nan har abada ba za mu imani da rahman ba وذكر أهل الأخبار أن قريشا malaman tarihi suka ambata cewa su ƙurayshawa hina sami'at bismillahir rahmanir rahim ai kun tuna lokacin da aka zo zaman sulhun hudaybiya ko sanda suhail bin amr ya rubuta bismillahir rahmanir rahim suka ce ba san wannan sanaban ba kun gano wannan me kuma wani irin sanabe ne wannan wani ar-rahmanir rahim an ba mu san wani rahman ba illa rahmanul yamama kun gano wannan da ke ku rubuta mana bismika allahumma suka ce su ba san wannan ba kuma ba za su yi imani da shi ba har abada to shine sai yake cewa faqala qailuhum sai me zance game da su a madadinsa sakataren sai ce dukka fuka rufa mana baki inna ma tazkuru musailama rahmanul yamama li'annahum kanu qad sami'u bi da'awatihi ila ibadatar rahman yace ai suna da labarin cewa da'awan musailama yana kira ne zuwa ga rahman irin wannan da'awan ne annabi ya ɗauko yake yi don a ranka ya aje abin rahman al-yamama qabla nuzul al-wahyi ala rasul kuma shi musailama na wannan da'awa tun kafin a saukar da wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama shine mala ya ce wawara da annahum lamma sami'un nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an ambaci cewa yayin da shawa suka ji annabi yadhkurur rahman yana ambatan ar-rahman qalat quraishun sai quraishawa suka ce atadaruna man rahman kun san wannan wani rahman ne huwa kahinul yamama bokan nan ne fa na yamama fa wa qad qalu li musailama sun ce musailama suna kiran shi da rahman wa qalu aidan fihi rahman al-yamama kuma ana kiran shi da rahman al-yamama shi yasa duk sanda wani ya bakin jini a wata harka ko lalazi kar ka yadda ka dan fara al'amarin ka da shi in ba ka ba wannan bakin jini sai kai gadon shi jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace kaga anau bai da alaka da shi fa amma gaba ɗaya wa aka liƙa ma shi aka liƙa ma shi aka liƙa ma aka ce gashi nan kaga wannan kalama annabi alaƙa da musailama ba ƙaramin ci bayan annabi ya samu a maka ba tare da cewa ba su da alaƙa ko a kusa ko a nesa ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace Mahala ya ce wa anna la astab'id ihtimalin muji'ihi ila makka Mahala ya ce eh ba za mu kora wannan maganganun da aka faɗi ba cewa wai musailama ya zo makka ƙablal islam kafin da'awan musulunci faƙada zakara annahu waje kabsha har ma ya auri wata mace mai suna kabsha a garin makka ko kaisata ko kisata bintil haris bin kurais bin habib bin abdishams wahiyar min makkata ita wannan 'yar garin makka ce fala kalo adamu maji'ihi ila makka in ko malaman tarihi suka masa a'a bai taba zuwa makka ba wannan ba abun musawa ba ne. wa iqamatihi biha ba'dil waqt kuma cewa bai zauna ya dade ba dan zaman da ya bi da yawa a garin makka wa maji'ihi ilaiha baina hinin wa hin in kuma an ce yana zuwa yana komawa ne lokaci bayan lokaci duk wannan ba abun musawa ba ne. wa min huna kana li ahli makkata ilmun bi da'awati musailama to daga nan ne sai a tabbatar da cewa dama can mutanen makka suna da kyakkyawan masaniya game da da'awan musailama ila ibadatin rahman zuwa ga bauta ma gunkin tsafin shi mai suna rahman wa ama annahu kana ya ƙolu to malamai sun bayyana cewa musailama tuni yake cewa ana shariku muhammad fi nabuwa ai shi sa'an annabi ne wajen annabta annabi na takama da wahayi shi ma takama yake da wahayi sau in juna ne ba wanda ya fi wani wa jibrilu alaihi salam yanzilu alayya kama yanzilu alaihi ce yanda jibrilu ke mai wahayi shi ma haka jibrilu ke mai wahayi wa kana rajjal wasu kace ce wancan mutum mai suna rahal daban rajal daban aka ce ‘yan uwan juna ne wasu ka ce a ne shi ne rajal buna anfuwa min ra'is nablihi wa khatibi wa fi hablihi suna daga cikin waɗanda suke karnukan farautan shi musailama na fi nusratihi suke bin mutane waje-waje suna ƙoƙarin baza wannan makarcin nashi kun gano wannan da kyau ku su ne na hannun dama waɗanda suke zaunar da mutane ana gamsar da su ana kaza ana kaza don haɗin kore musailama yake da su jama in ba boka ba ke da yan kore kuna fahimtar wannan da kyau ku <laughs> Allah ya sa mu dace wa kana musailama ya ƙolo fi bani hanifa musainama yana yin jawabi ya tattar mutanen banu hanifa ya ce ma ja'alallahu quraishan bi a haƙƙi bin nubuwa minkum a'a ni abin na ban mamaki yanzu musailama yanzu qurayshawa sun bi ku cancantan annabta ne da za a ce an tada annabi cikinsu ku ba za a tada annabi cikinku ba wannan wani irin magana ne wa biladukum au min biladihim ku kalla ai garinku ya fi garinsu girma da yalwa da arziki da kaza da kaza da kaza wa sawadukum aktharu min sawadihim sannan yawanku gayyen da kuka tara ya fi gayyen da suka tara yawa kun fi su yawa kun fi su girman gari kun fi su arziki kun fi su kaza kun fi su kaza wa jibril yanzu ala sahibikum jibril na sauka akan kan ku Mislima yanzu ala sahibihim mun gano wannan da kyau ko ya ce yadda ake ma ɗansu wahayi kuma haka ake ma ɗanku wahayi ina fatan mun gano wannan da kyau sai harkar ta koma ƙabilanci ولما Sallallahu alaihi صلى الله wa وآله وسلم المدينة yayin da annabi ya iso madina wajadan nasa ya tazakarunahu sai tarar da mutane suna labarin musailama wa ma yablughuhum anhu da irin abin da yake gaya masu cewa annabi ne yake gaya mashi mun gano wannan da ke ko yi iri iri fa qauluhu wa qaulu bani hanifa fihi irin maganganun musailama da maganganun da dangin shi suke yaɗawa nan da can nan da can qama yawman khatiban sai ran nan ya miƙe jawabi ƙala ba'ada hamdillahi wa ya alaihi bayan hudu batul haja da annabi yayi sai ya ce amma ba'adu to fa bayan haka fa inna hazar rajulun تكسرون في fi wannan mutumin da kuke yawan ambaton shi musailama ya ce kaza ya yi kaza ya ce kaza ya yi kaza kazzabun makaryaci ne fi thalathina kazzaban zai bayyana cikin makaryata talatin qabla dajjal kafin saukan dajjal fasammahul muslimuna musailama kazzab to daga lokacin sai musulmi su koma suna kiran shi da musailamatul kazzab wa azharu shatamihi wa ghaibihi wa tazghirihi tun daga lokacin musulmi suka ɗauke shi banzan bazara suna faɗin maganganun ɓatanci da zagi a kan shi wa huwa bil yamama yarkabu sa'ab wa zululu fi taqwiyati amrihi ya zauna a garin yamama duk wani abu mai sauƙi da wahala ƙoƙari yake ya aiwatar ya bi domin ya ƙarfafa al'amarin shi ba zaman lafiya faɗi tashi yake yi gwagwarmaya yake yi da shi da ‘yan koren shi sai an bayyana cewa musailama dai ya kai har ya zarci annabi wa ya ata bi rijal sannan yana ƙara ƙarfi da rijal bunu anfuwa wa huwa yansuruhu yana taimaka mai wajen yama ɗiɗi da kore wa ya zubba anhu kuma yana ƙoƙarin kare shi wa ya saddiko a kazibihi kuma yana ƙoƙarin gazgata ƙarerayin da shi musailama yake yaɗawa wa ya ƙarawa a ƙawil kuma yana zama yana koyawa ko yana karantawa ko yana bayyana wa mutane maganganun ƙarerayi allati minha sai ce ka ganna aini da babban ɗalibin annabi ne ina tare da annabi amma da muka gane abin nashi duk shirme ne boge ne wanda ya sa muka bar shi ko gane wannan da kyau ko sai karanta da ce an saukar ma annabi sura kaza shi ma musailama an saukar mai irinta me ya iya wanda musailama bai iya ba min ha daga cikin ayoyin da rajjal yake karantawa cewa an saukar ma musailama wa shamsu wa duhaha fi dhau'iha wa ma jallaha wal layli iza addaha yatlubuha yaghshaha fa adrakaha hatta ataha wa atfa'aha nuraha famahaha mun gano wannan da kyau wannan wannan shine qur'anin nasu wa shamsu wa dhahaha suna rantsuwa da rana da abin da ya hantsinta fi dau'iha cikin haskenta wa ma jallaha da abin da ya bayyana ta wallailu da dare ma iza addaha idan ya riga ya ta'addanci ya murƙushe ta ya tsalibu hali ya gashaha yana neman yini don ya lullube ta fa a adaraka ha ko sai ya riske ta hatta a taha har ya zakke mata wa'adafaha kuma ya rufe ta wa'adafa nuraha ya kashe hasken yini fama ha sai ya share ta ina fata mun gane wannan da kyau wannan ɗaya daga cikin ƙur'anan su musailama kenan bi riwayatin rajjal mun gano wannan da kyau ko <laughs> Allah ya sa mu dace akwai su da yawa malam zai kawo da yawa ina fatan mun gano wannan da kyau wannan shi suke yawo da shi suna karanta ma 'ya'yan musulmi a bar shamsi wa duhaha wal kamari iza talla ko gano wannan da kyau ko wacin da abin da ya didde kwaikwayo ne ai abin dubbogi ne su ma za su iya yi ai su ma larabawa ne ai su ma kaza to miƙe kai ma namu ne yi a madadinmu jama'a mun gano wannan da kyau ku to kaji ɓangaren ƙur'aninsu wa minha daga cikin wani ƙur'anin nasu bi riwayatin rajjal sabbi hisma rabbikal a'ala alladhi yassara alal hubla fa akhraja minha nasmatan tas'a min bayni ahsha'in wa ma'i faminhu man yamutu wa yadussu fi thara wa minhum man ya'ishu wa yabqa ila ajalin wa muntaha wallahu ya'lamu sirra wa akhfa wa la yakhfa alayhi al-akhiratu wal ula kaji qur'anin su musailama bi riwayatir rajjal ina fatan mun gano wannan da kyau jama'a duk wata shegantaka da wani ya taɓa yi ko wallahi kwaikwayo yake yi an taɓa wanda ta fita annabi fa yana raye ake wannan iskancin fa yana raye yana karantar da sabbi da washams ake kwaikwayon irin nashi ake lalatawa ta fatan mun gano wannan da kyau in ba ka zama sakare ba akwai hayaniyar da kaka tanka mata an yi wanda ta fita zamanin manzo shi mai abin to bari mu fassara ku sabbi hisma rabbikal a'ala kaga wannan ai tamu ce mun gano wannan da kyau ko to amma sai aka musanya dan karabu da na annabi ka kama nasu allazi yassara alal hubla wanda shi ya sauke ma me ya sauke ma mai ciki fa akhraja minha nasmatan sai ta haifa ɗa tas'a sai kawai ga ɗan ya koma har ya girma yana tafiya wa min bayni ahsha'i wama'i tsakanin hanjin ciki da tukan da uwar tumbi nan ne mahaifan haihuwan yake fa minhum ya mutu cikin 'ya'yan da ake haihuwa ko wanda zai mutu wa ya dussu fissara ya rududdige a cikin ƙasa wa minhum manya ya ishu cikin 'ya'ya ko wanda zai rayu wa yabqa ila ajalin wa muntaha ya rayu zuwa tsawon zamanin ajalin da aka sa mashi wallahu ya alamu sirra wa akhfa Allah ya san abin da ke bayyane yake ɓoye wala takhfa alaihi al-akhirata wallule. sannan abun farko da na ƙarshe bai ɓoyuwa ga Allah kun san abin mamaki kun san su musulma suna sallah suna azumi suna komi duk wannan iskancin cikin musulunci suke ƙarshe ne da al'amari ya cuɗe kawai daga baya sai suka suka hana sallah suka hana kaza suka halatta kaza suka halatta kaza suka ce akwai dalilan da ke cewa sallah guda biyar ma ƙarin manzan Allah ne guda uku ne Sau da a daina sallah guda uku da ƙarshe suka suka ce a duka yin sallah ba ruku'u duk wani abin da aka sani suka rika kawo dalilai suna hanawa sai ce gashi a cikin Kur'anin da aka saukar ma annabin gashi ga za mu zo mu ji ina ba ta mun gano wannan da kyau ai an ce kaza ai ka lura kaza ai ka ma ai kaza ma ai kaza ma musailamatul kazzab wa minha har ila daga cikin ƙur'anin musailama uskuru ni'matallahi alaikum washkuruha iz ja'ala lakum ash-shamsa siraja wal ghaysa sajjaja waja'ala lakum kabashan wa wana aja wana aja wa fiddatan wa zajjaja wa zahaban wa dibaja wa min عليكم alaikum an لكم من الأرض رمانا وأن rammana wa an wa وزعانا wa wa hindatan والله <laughs> in dai mutum ya kirkiri magana danganta mu Allah zai wahala wajen yaɗa shi <laughs> jama'a gano wannan da Allah zai wahala tab kun ji wani karatu uzkuru ku ambaci ni'imatallahi alaikum ni'imar Allah akan ku washkuru to ku gode mata iz kuma shamsa siraja ya sanya muku rana ga ta mai haske wal gaisa da ruwan sama fajjaja gashi na da sarewa yake zan kankara waje alalakum kabbashan wana aja kuma ya sanya muku mai kabshan raguna mun gano wannan da kyau ko ga suna suna ta yawa suna ta haihuwa suna barbara wa fiddatan ga azurfa waza jaja da kuma gilasai wa zahaban da zinare wa dibaja da kuma dibaji wanda yake kwalliya da shi wa min ni'imatihi alaikum an akhraja lakum min al-ardi rammana ya daga cikin ni'iman Allah ne da aka fitar muku da taskokin arziki daga ƙasa wa rihana da tarare wa hindatan da alkama wazu'ana da sauran kayan maka <laughs> don Allah mai addini a nan don Allah mai amfani a ka haɗa wannan da ƙur'anin da aka saukar manzan Allah kuma waɗanda suka yi imani da wannan zamanin annabi sun fi mutum miliyan ɗaya na gaya muku <laughs> wasa kuke yi saboda sanda musailama aka yaƙe shi ku kafin a yaƙe shi an yi wa'azi da yawa sun musulunta da yawa amma sanda musailama ya shirya yaƙi yana da sojoji sama da mutum dubu ɗari bakwai sojoji kawai tsaban jama'a matansu da ‘ya'yansu fa sanda aka karya yaƙin musailama yana da sojoji da suka gudu tare da shi sama da mutum dubu ɗari da saba'in ka ce ko nera da mata ɗaya kuma ta yi imani da shi mutum dubu nawa kuna fahimtar wannan da kyau ku ita ɓata ku ka rabu da ita in ta tashi zuwa haka Allah maɗaukin sarki yake tozarta mutum a kanta Allah ya sauwaka za mu zo mu karanta tarihin ai za mu karanta ɗaya ba yanzu duk wannan fa marare ne ai ba mu zo rashin kunyan ma da ya je ma annabi ba da irin saƙonni da yake turo mutane suke manzan Allah tsiwa gaba da gaba da rubuce-rubucen banza da yake aika manzan Allah na ƙarya so ɗaya manzan Allah ya taɓa tanka kawai da ya rubuto kaza sai aika mai min musailamatal kazzab ita ma takaddan da annabi ya sa aka rubuta a kai mai ana kai mai ya gani kawai sai shiga ɗaki kawai sa rajal ya canza wata ya rubuto ya ce ga takaddan da annabi ya aiko yana ba shi haƙuri yana neman sulhu yana kaza yana kaza za mu zo karanta kofinta <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ko jama'a in mutum ya zama makareci ko sha'ani da shi yana da wahala yana da wahala sha'ani da shi saboda duk abin da zai faɗa ko za ka faɗa ya ba da labarin maganan ka ko zai wahala karya bai shiga ciki ba Allah maɗaukin sarki ya kiyaye wa kana abubakarin iza ƙara'a sam'uhu Hazitar Hat ya ƙula ashadu anna haza kalaman lam yakhruj min ila sayyidina abubakar duk lokacin da ya ji irin wannan hayaniyan ana karantawa ana dariya ka san abin ya shigo cikin musulmi a madina da yawa fa ya shige amma su da yake suna da kan gado jira suke mai annabi zai ce ba wanda yake yanke ba shi hukunci in suna karanta irin ana shigantaka ana dariya abubakar sai ce shi kunnin shi bai san ya ji wannan maganan banzan ya da wannan ba ta kama da maganan Allah ba kaji masu imani na gaskiya amma kana tafiya guguwa ta daso ta jaga ko dama yana cewa ba addini kake ba iskanci kawai kake a gari jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imaninmu wa kana rajjal bunu anfuwa sahibu musailama qadimal madina miraran shi rahal ɗaya daga cikin ‘yan hannun daman shi ne wanda shi yana zaune tare da shi ne kullum tare suke shi kuma rajjal yawo yake ya je can ya je nan aka ce duk ubansa ɗaya yawo yake to har madina yake zuwa ba ɗaya ba biyu ba waƙar alƙur'an yana koyon ƙur'ani wa azhar iman yana bayyana cewa shi mai imani ne wa asarar kufura amma yana ɓoye kafirci a zuciyan kun gano wannan da kyau ko kullun za a gan shi tare da musulmi tsaf sai ka ɗauka yana tare da su ne wa yarwi annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baina ma huwa jalisun fi ashabihi har ya ruwaito cewa wai wata rana annabi yana zaune tare da sahaban shi issami awati an min khalfihi sai ji tafiya a bayan shi faqala hazi haza wata rajulun min ahalin nar sai ce wannan tafiya ne na ɗan wuta fa huwa rajjal buna anfuwa ana wai ga sai a ga rajjal dan anfuwa ne mun gano wannan da kyau ko malamai sun ruwaito wannan falamma kadima wabdu hanifa ala alan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da ayari na kabilan hanifa suka zo wajen annabi wa fihim musailama a cikinsa akwai musailama mun gane wannan da kyau ko illa annahu lam yalqahu sai dai da aka zo shi musailama sai bai zo gaban annabi ba wa azharul islama suka bayyana sun musulunta wa sirafa suka yi nufin komawa gida wancan labarin ne wanda malam zai zo dan kawo mana shi sai dai akwai abin da muke son mu cire a ciki ne ya yasa muka maimaita shi anan in Allah maɗaukin sarki ya kai mu karatu na gaba da izinin Allah za mu zo muku da waɗannan gamsassun bayanai don ku fahimci al'amarin musailama wai yayi ne wani irin takaici annabi ya mutu da shi dangane da musailama wani irin ƙwazo da ƙoƙari sahabban annabi suke wajen murƙushe musailama sai Allah maɗaukin sarki ya kai mu karatu na gaba سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت wa